bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, za mu yi darasi na 126 a cikin karatun mu na alfiyatul hadith yau 29 ga watan jumada saniya hijira ta 1444 22 ga ah, watan daya

آه. وكان يبتي الخلفاء بن عوف لي وجمع القرآن وجمع القرآن نعم. آه، آه. نعم. اوكي آه نعم آه، في نسخة في نسخة شين زيادة بيت لم يتعرض له الشارح وهو ك آه kana yuftil khulafa kana yuftil khulafa ibn auf ai ahadan nabi zaid wa mu'adh wa ubay bari mu ga nushar al-ethiopi eh to a nushar ethiopi shi ya sanya ta a cikin nushar ethiopi dai ya sanya ta a cikin ba komai ai a matsa ai shi bai yi tarqim ba karantu Na'am. Wa kana yufti. Wa hmm. kana wa ubay. Na'am a cikin sahabbai kana yufti kulafa khulafa al-khulafa al-arba'a sun kasance su masu fatawa. Wato suna yin fatawa. ibnu aufin da abdurrahman ibnu auf ai ahadan nabi ina nufin fata wannan ahadan nabi ai fi ahadin nabi wannan ahad zarf ne wato a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam suna yin fatawa al-khulafa'ul arba'a da abdurrahman ibn auf zaidun hakanan eh hakanan zaid ibn thabit wa mu'adh da mu'adh ibn jabal wa ubay da ubay ibn ka'ab duk waɗannan sahabbai ne wato daga cikin tabaqatu wannan dai yana bayyana mana tabaqatu sahaba ne daga cikin tabaqatu sahaba akwai almuftun masu yin masu yin fatawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin su sune ya ad ya kidaya waɗannan al-khulafa'ul arba'a wa Abdurrahman ibn Auf wa Zaid ibn Thabit wa Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab hmm. na'am shi yasa ce hadal bait lam yujad fi nuskhati sharih eh, saboda haka idan mu yanzu ne muke karantawa ne nuzhatu a manhaj zawin nazar muke karantawa ko alfiyatul asar eh eh idan manhaj zawin nazar ne to shikenan sai mu tafi akan nuskar mu babu wannan bait eh shine idan a nuskar sa babu in wannan sharhi nake kanta in kuma alfiya muke yi ta imamu suyuti to za mu karanta wannan baiti ba <laughs> gani mun yi jam'i bainal kaulai ne <laughs> eh? aljam'u aula min at-tarjih <laughs> na'am جمع القرآن منهم عدة فوق الثلاثين فبعض عدة يشي وجمع القرآن منهم عدة فوق الثلاثين فبعض عدة to kuma idda jama'a idaddigaggu jama'a alqur'ana sun sun haddace alqur'ani minhum daga cikin sahabbai fauƙat talafina halin kasancewarsu sama da mutane talatin wato wanda sahabbai da suka haddace alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'dun waɗansu daga cikin malamai adda ya ida wato ya kidaya su ya faɗe su da adadin su shi yasa shi al ya yace wa kad wa nazzamtu asma'a ha'ula'i fa qultu qad hafiza al-qur'ana kullan idda min as-sahabati fa ni'mal fa udda الخلفاء الراشدون طلحة ونجل مسعود سعد خذيفة أبو هريرة وزيد حفصة ونجل سائب كذا عائشة ويمر قيس وأم سلمة قيس معاذ وسعيد سلمة وسالم والأشعري عبادة مجمع مع سعيد أقبة تميم الداري والعبادلة كذا أبي ذو المزايا الفاضلة شهيدة الدار لدى من حققا أيضا لهذا الفضل أم ورقة فهم ثلاثون مع الثلاثة أكرم بهم قوما خيار الأمة وغير هؤلاء أيضا قد ورد فاتبع طريقهم فإنه الرشد الإذوبي جباء الله الله يمسى رحمه نعم Mhm. Ah, wato ai eh, ma'ana ma'ana jama'a al-qur'an wato ya hada al-qur'ani ai ya haddace shi an zaharul qalb wato a baya a zuciyarsa ai daga cikin sahabbai wato adadi mai yawa sama da mutum sama da sahabi 30 sashen malamai ya kidaya su ai wanda ya haddace alkur'ani daga cikinsu akwai alkulafa'ul arba'a da kuma al'abadilatul arba'a za su zo mu ji suwa ne al'abadilatul arba'a masu suna abdullahi su su hudu wanda suke sa'o'in juna su ne abdullahi bin abbas abdullahi bin amr bin al'as abdullahi bin umar da abdullahi bin zubair a'a ibn mas'ud baya cikin abadila shi babba ne shi ne <laughs> to gara dai a ce babban eh. don dangane da su ba za a ce dattijo ba tunda bai kai ya haife su ba hmm. Hmm. na'am da talha ibn ubaidillah sa'ad ibn abi waqqas da abdullah ibn mas'ud da hudhayfa ibn al-yaman da salim maula abi hudhayfa da abu hurayra da abu huraira عبد الله بن السائب, الله بن السائب. وعائشة. دا عائشة وحفصة حفصة وأم سلمة دا أم سلمة دكان سو وأبي بن كعب دا أبي بن كعب وزيد بن ثابت إيه دا زيد بن ثابت ومعاذ بن الجبل دا معاذ بن الجبل وأبو الدرداء أبو الدرداء وسعيد بن عبيد دا سعيد بن عبيد وأبو زيد قيس بن السكن دا أبو زيد قيس بن السكن da sa'id ibn al-munzir da qais ibn abi sa'sa'a mujammi' ibn jariya ne ba ibn harisa ba ina kyautata san wannan mujammi' ibn ibn na san cikin sabai akwai mujammi' ibn jariya amma mujammi' ibn harisa wannan ku ja layi kansa ina kwamfuta ka wa so kace a duba to in baya cikin sabu kutubu sittafa fa duba eh, eh, eh, ina shamila kai sacin a cikin al'isaba ko kuma in kuna da isaba anan ai muna da isaba mm, ku dauko ku duba mujammi' sura ibn jariya jin ibn amir al-ansari al-ausi al-madani sahabi mata fi khilafati muawiya to sai kuma mujammid ibn yahya a cikin kutubu sita babu mujammid ibn harith waye waye dauko al-isaba din gani ba na za bari mu ga ai ga wannan imam ahmad shine farko shine yake ce musu al-abadi mujammi' ibn jariya ai babu shi babu ibn haritha shi kenan ku dawo ku zauna an riga an duba al'isaba din wannan a cikin alfiyatul iraki banga inda ya kawo waɗanda suka haɗa alkur'ani ba da mun gani na'am mu ci gaba wa ubadatu bin samit yana cikinsu da tamimun ibn aus ad-dari eh to me yace a kansa eh eh a me yace to الجنة بن زيد بن قيس بن بن مجمع بن يحيى وغيره ها قتل يوم الحرة اها وعبد الله وجميلة وأمهم سلمة من تساب ابن دحداء ابن نوعي بن غنم بن إياس من جليل so ai shine wannan duk wannan karatun da kake yi mujammid ibnu jariya din ne suka ce tashif ne aka ce harisa مجمع ابن jariya ابن amir ابن مجمع ابن al ابن الضبيعة ابن زيد zaid مالك malik عوف شيني ابن ne ibn jariya ne suke ce masa harisa tasif ne amma ba mi saurin cewa tasif din da kaga wannan aikin masu ta kenan littafin da aka ce an yi ta hakiki ya kamata a ce ya tsaya akan wannan nukta a gani sai in ka duba cikin sahabbai ba za ka sami ibnu harisa ba mujammi ibnu jariya sauraka wannan harika ɗin ku ce huwa ibnu jariya mhm. wa guba ta bin amir da salama ta bin makhlad da abu musa al'ashari wa gairuhum da waninsu mhm. al-qurtubi imam al ya ce an kashe ranar yakin yamama saba'una min alqurra saba'in daga cikin mahaddata alqur'ani a zamanin yamama kuma a zamanin sayyidina abubakar ne lokacin da cikin hurubun ridda mhm. mhm. musannif ya ambata cewa ya samu wato ya gano wata mace daga cikin musahabbai mata da ta haddace alkur'ani ba wani daga cikin da ya magana akan wato sahabbai da suka haddace alkur'ani wato wanda ya magana a kanta wanda ya kirgata ita ce ummu waraka binta abdullahi bin al-harith kana Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ziyartar ta wa yusammiha shahida yana ambatanta yana sa mata suna yana ce mata shahida tunda ya yi mafarki cewa za ta zamanto cikin shuhada shi ne wadda ya yi mafarki cewa ya ganta a tare da jama'an da suka shiga a wato farkon waɗanda za su yi yaƙi a cikin al'ummarsa a cikin ruwa cewa wajabat aljanna ta tabbata a gare su sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a ta zamanto cikin su ya mata addu'a kuma haka din ta shiga din kai shahada na'am tarjama'atul qur'ana fi zamanihi ta haddace alqur'ani a zamanin sa, sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta limanci ga mutanen gidanta sai aka kashe ta a khilafar sayyidina umar sayyidina umar Allah ya da shi sai ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya ya kasance yana cewa ku taho da mu mu ziyarci wato shahida Allah ya da ita kissata tana cikin tabakat din ibn sa'ad na'am wa mustafa to wannan kaga yana daga cikin ziyadat da bata cikin wannan nuskar ta sharihu ita ma tana cikin tana daga cikin wata nuskar daban wa shu'ara al mustafa da wusha'an. Mhm. ibn rawahatin wa ka'abun hassan ibn rawahatin mm. Mm. mu yi haka idan don baitin ma kai ya kare rahib bin rawaha kuma eh to eh to ar-rawaha rawaha mamnu min as-sarf ko eh, lil alamiya wa wa ta'nif ta ta'nif to amma saboda saboda baitin kare kare wa ibnu rawahatin ibnu rawahatin wa ka'abun hassa hmm. wa shu'ara'ul mustafa sha'iran annabi sallallahu alaihi wasallam al-mustafa zawu sha'an ma'abuta sha'ani ibn rawahati abdullahi ibn rawaha mm, abdullahi ibn rawaha yana daga cikin sha'iran mustafa sallallahu alaihi wasallam shine ake kawo ake kawo baitinsa a cewar matarsa ta kama shi yana saduwa da kuyangarsa sai ta ce masa ya yake saduwa da kuyangarsa mm, da rana a wajenta shi sai yake cewa shi bai sadu da ita ba sai ta ce ta za a ce bai sadu da ita ba sai ce bari ya karanta mata ma'a kin san mai janaba baya karatun alkur'ani mm. sai ce bari ya karanta mata alkur'ani shi ne sai ya ce mm, wa ba ta yi jafi jambahu a menene a tana rasulullahi ya tulo kitabahu idan tafkala menene idan shanka ma'arufin minan laili sadi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idan tafkalat bil mushrikin al mazaji'u ya kawo al'abiyat ne naga ibn hajar ya kawo su a cikin fatul bari sai ta ce amantu billahi wa kazzabtu basari <laughs> na yadda da Allah na karyata gani na da na gani <laughs> amma wannan kinsar ba wannan kinsar ba na tsammanin ta inganta gaskiya eh ba qur'ani bane <laughs> ina alqur'ani ai bai kama da shi'iri ba bai kama da waka ba to shi mawaki ne mm, yana daga yana da akwai abin dinsa a cikin bukhari to abdullahi ibn rawaha wa ka'abun da ka'ab ka'ab mai banar su'ad ka'ab ibn malik eh shi dai wancan eh eh eh alladhina eh, mm. hassan eh mm. hassan da kuma hassan آه، حسان ابن ثابت ايه سنن ابن رواحة وهو قبي بدري وكعب هو كعب ابن مالك ابن ابي كعب ابن القين آه، الشاعر المشهور احد الثلاثه الذين تيب عليهم قال ابن سيرين كان كعب ابن مالك فقال كعب ابن مالك بيتين كانا سبب اسلام دوس وهما قضينا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أغمدنا السيوف تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا <laughs> فلما بلغ ذلك دوسا قالوا خذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف نعم والبحر وابناء عمر وعمري والبحر wabna دون ابن مسعود لهم لهم عبادلة آه. وغلطوا tekun ilimi shine Abdullahi ibn Abbas wabna Umarin da kuma ƴaƴan Umar wato yayan Umar da Amr shine Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Amr wa الزبير ده da الزبير عبد الله بن الزبير في اشتهار يجري في اشتهار a yajri lahum abadila to wannan abadila laqabin abadila yajri yana gudana gare su fi ishtiharin wajen shuhurar da suka yi dun ibn mas'ud banda Abdullahi ibn mas'ud wa ghallatu man ghayra hadha malala wanda ya karkata ga wani wannan hmm, wanda ya karkata ga wani wannan gallatu wato sun ce ya yi galabi ya yi kuskure wato wanda ya sanya ba wannan tartibin na susu hudu a cikin abadila ba ya sanya wani maimakon su kamar yadda ya sanya ibn mas'ud to wannan ya yi kuskure na'am eh, na'am malala a'a man gairi haza malala ai malali gairi haza mm. gallatu man malali gairi haza mm. shine ai gallatu man gaira haza malala mm. na'am abdamir yana kuma ya zuwa ga gaira haza na'am walbaharu ah, abdullahi bin abbas ah, kenan da kuma ‘ya'ya ya zo da sigatu tasniya ai abdullahi bin umar ibn al-khattab da abdullahi bin amr ibn al-as da abdullahi bin zubair ibn al-awwam a cikin shuhura da take gudana tsakanin malamai banda abdullahi bin mas'ud al-hudhali قاله Imam Ahmad. ni qalahu al-imam ahmad qala al-imam ahmad yuqalu lahu to yafi dai qala al-imam ahmad yuqalu lahu na'am fi nuskhatin amma dai bazan sai dai ka ce fi nuskhatin kar a kar mutun ya gyara tasa tukuna qala al-imam ahmad <laughs> fi nuskhatin dai lahu ana ce musu ga waɗannan uh, sahabbai guda hudu abadila abadila wato jam'in abdullah mm-hmm. mm. ibn mas'ud baya cikinsu alhafizul bai hafiz ya ce yace saboda mutuwarsa ta gabata ta da wuri ya rasu ya rasu ya basu su ne suke fatawa ne suke riwaya inda mm. shi ya rasu a khilafar sayyidina usman su ko kaga sai da suka kai shekara wajen 60 bayan hijira mm. na'am waɗannan su hudun sun rayu har sai da aka bukatu ya zuwa ga iliminsu da haka idan suka haɗu akan wani abu su su hudun nan sai a ce haza ƙaunul abadila ta ce wannan yana daga wannan ƙaunin al'abadila ne su hudu na'am ai wato malamai masu tabbatar da al'amuran ilimi ta wajen wato babin mustalahul hadith sun nasabta ya zuwa ga galabi wato kuskure wanda ba wannan da abin da aka ruwaito daga imam ahmad ba ya karkata zuwa gare shi kamar faɗin waɗansu daga cikin wani daga cikin malamai da ya ce su uku ne kawai ya ajiye ibn zubair a cikinsu da kuma wani ƙaunin da ya ce su ne ibn mas'ud da ibn umar wa ibn abbasin hmm. wannan ma wani kauli ne da ce su ake nufi da al'abadila to duk wanda ya faɗi waɗannan akwal ɗin tsallatuhu sun ce wannan ya yi kuskure haka nan ma ba a cewa abadila wato ta fuskar istilahi akan sauran waɗanda suke da sunan abdullahi daga cikin sahabbai ba wai duk mai suna abdallah ne za a ce yana cikin abadila ba a su dai waɗannan hudun su ne kawai ake faɗa kuma dalilin da ya sa ake faɗan su ɗin saboda kusan su kusan sa'annin juna ne ba dai sa'anni daidai wa daida ba tunda kamar a ibn zubair ai kaga duk shine karamin su tunda shi an haife shi farkon hijira amma abdullahi bin abdullahi bin amr bin al-as kuwa ai kaga shi yana cikin muhajirin haka dalika abdullahi bin umar ya halarci yakin ahzab ya halarci yakin uhud haka abdullahi bin abbas ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace qarabtul ihtilam ya shekara din 14 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to shi ku kaga ibnu zubair lokacin yana dan shekara goma to sun dai sun kusanci juna a shekaru amma abin da ya faɗa anan shi din ne babban abu kan cewa sun rayu tare lokaci mai tsawo da har aka bukatu ya zuwa ga ilimin su na'am aha ibn salah ya ce su a wahum ɗin yana komawa gami masu suna abdullahi eh, wato a cikin sahabbai kusan 220 ne duk suke da suna Abdullahi? imamu suyuti ya ce ibn fathun ya ƙara akan abinda Kan abinda ibn sala ya faɗa ya ƙara wata jama'a za su kai kusan wato mutum ɗari uku ba su suna abdullah hmm, mu ƙara baiti ɗaya ko wal'addu la ya hasuruhum tuwfi amma yazidu usra alfi alfi wal'addu ya hasuruhum wato ƙidaya baya iyakance sahabbai a ce nawa ne adadin sahabbai ba za ka iya iyakance adadin su ba tuwufi annab sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya bar duniya amma ya zidu ushra alfi alfi abinda yake karuwa wato akan wato ushiri na alf alf wato ushirin dubu dubu ushirin miliyan wato sama da dubu dari hmm. sama da dubu dari annab sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bari waɗanda za a ce su ne sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya basu mm. mm-hmm. wala addu la yasuruhum wato idaya ba ta iyakance sahabbai ai wato sahabbai gabaki dukkanin su saboda yawan su yawan su da gaske abu musa al-madini ya ruwaito da isnadin sa daga abu zur'at hafiz al-razi abu zur'at al-razi abdulazim cewa ya ce annab sallallahu alaihi wasallam ya rasu A kan wato ya bar waɗanda yake suna wato suna tun daga wanda ya suka ganshi da kuma suka ji daga gare shi wato suna karuwa akan ushuri akan ushuri eh shine ushuri kashi ɗaya cikin goma na wato dubu dubu shine kashi ɗaya kashi ɗaya na goma na miliyan ɗaya ai wato mutum dubu ɗari min rajulin wa mra'a na daga namiji da mace to wani jam'i wani taro na malamai ya ce wannan babu iyakan cewa a cikinsa ta yaya za a yi zai iya yiwuwa a yi hange a kan tabbatar da wannan a tabbatar da adadin da yawansu tare da wato ɗaiɗaituwar sahabbai a garuruwa da kuma wato a cikin dazuka wato a cikin wato a ƙauyuka walƙura da kuma a garuruwa waɗanda suke ba su kai manyan garuruwa ba alƙaryatu وقد روى البخاري عن كعب بن مالك إمام البخاري يروي تو كعب بن مالك أنه ne dai البخاري يروي bai fa ambaci ba annahu qala cewa ya ce ashabu rasulillahi kaga tasirin tasirin ilmin rijal ke kana gani ka ce to ya za a yi bukari ya roito daga ka'ab ibn malik <laughs> yawanci mu nan saboda rashin kula da ilmin rijal in irin waɗannan sun zo ba ma mutum a tunani kawai dai sunaye ne ake faɗa ba a iya suranta a tabakat nan eh, na'am yace ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa ne la yajma'uhum kitabu hafiz wato kitabun hafiz littafi mai kiyayewa ba zai tattara su ba yana nufin addiwan shine register register shine addiwan farko wanda a na Umar yayi ba wanda ya dauko daga abin da farisawa suka yi dan farisawa suna da register na dukkan yan kasa shine na Umar shi ma ya dauko ya kwaikwayi wannan a cikin al'ummar musulmi aka yi register aka kuma rijistar nan aka yi ta bisa a wato tsabakat aka yi ta muhajirun aka yi ta ansar sannan ta maslamatul fatah sannan sauran kabilu kuma a cikin muhajirin ɗin sai aka zo aka yi 'ya'yansu kuma aka yi tartibinsu a bisa afdaliya waɗanda suke su ne suke a wanda suka yi hijirataini mm, da waɗanda suka musulunta suka shi ana cikin darul arqam wa haka zadi ya suna na'am warawal khatib al-khatib al-baghdadi ya wani mutum ya ce ma abu zura tarrazi alaysa shin ba ana cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai dubu hudu ne ba sai abu zur'a ya ce masa Eh, wane ne ya faɗi wannan man qala hadha qalqala Allahu an yabahu Allah ya kar wato Allah ya menene qalqala din nan ko kare ya kakkarya shi amma da Allah bari mu gani eh, Allah ya kararra ya fiƙoƙinsa ya ce wannan maganar zindiƙai ce mm-hmm. waye zai iya kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi wato an ɗauki ransa sallallahu alaihi wasallam a gaban wato a gaban mi'ata alfin sahabbai dubu ɗari wa arba'ata ashara alfan da kuma dubu goma sha hudu na da sahabbai daga wanda suka ruweto daga gare shi kuma suka ji daga gare shi um, ma'ana qalqalahu qalqalatan wa qilqalan fataqalqala ay harrakahu harraka wa taraba fa idza kasartahu fa huwa masdar wa idza fatahtahu fa huwa ismun kalzilzal waz zalzal saboda haka ma'anar kalkala wato Allah ya girgide ya girgide tumbikewa wannan fa haraka aka ce a'a a ku fura. idan suna tahrik in mutuna tahrik me yake nufi ba zai iya magana ba ba zai iya magana ba wanda auren haka haƙauransa duk suke motsi ina zai iya magana <laughs> saboda haka aika kaga ya dace abin da ya ce masa din ya zo ya faɗi magana to Allah ya sa shi ya kasa iya magana <laughs> na'am faƙila lahu sai aka ce masa to su waɗannan dubu ɗari da dubu goma sha hudu ina suka kasance a ina suka ji sai ya ce mutanen madina da mutanen makka da larabawan ƙauye da wanda suka halarci hajjin bankwana tare dukkaninsu sun gan shi kuma sun ji maganarsa a arafa duk wannan sahabbai ne an ce su dubu sittin ne a dubu sittin ne a ta mu na alfan bil madina wa salatun to ai shine to ya za ya zama to kuma sittuna alfan oh to wannan sai an duba taqid wal idah din qila innahum sittuna wannan ya dauko daga at-taqid wal ne innahum sittuna alfan 30 alfan bil madina wa alfan fi qaba'il al-arab wa ghairi dhalik wannan wannan أما يصح ما أتي إنهم ستون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب هذا وانتو تسعون كينا أما دي وانا دقاتكين التقييد والإيضاح أتكين التقييد والإيضاح آه، نن نعم. وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر نظر كبير وكيف يمكن الإطلاع على تحرير ذلك ما تفرق الصحابة في البوادي والقرى والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك وأنهم يزيدون على مئة ألف كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن مندى بإسناده إلى أبي جعفر عمد بن عيسى الهمداني قال قال أبو زرعة الرازي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مئة ألف على مئة ألف إنسان من رجل وامرأة وكل قد روى عنه سماعا أو رؤيا انتهى وهذا قريب لكونه لا تحديد فيه بهذا القدر الخاص وأما ما ذكره المصنف عن أبي زرعة فلم أقف له على إسناد ولا هو في كتب التواريخ المشهورة وقد ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة بغير إسناد فقال ذكر سليمان بن إبراهيم بخطه قال قيل لأبي زرعة فذكره دون قوله قال قال الله أنيابه وقد جاء عن الشافعي أيضا عدة من توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولكنه دون هذا بكثير ورواه أبو بكر النساجي في مناقب الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا الشافعي قال قبض, قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ستون ألفا ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغير ذلك عندما كان سود حكا إنهم ستون ألفا ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا a to nan da ya sai ka karɓi alƙalamin ka gyara وهذا إسناد جيد ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف هذا مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم وفي المغازي وغيرها ومن آثره وهو مسلم وإن لم يره وجميع من ذكره ابن مندى في الصحابة كما قال أبو موسى قريب من ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانمائة ترجمة ممن رآه أو صحبه أو سمع منه أو ولد في عصره أو أدرك زمانه أو من ذكر فيهم وإن لم يثبت ومن اختلف له في ذلك ولا شك أنه لا يمكن حصر لا يمكن حصرهم بعد فشو الإسلام وقد ثبت في صحيح البخاري أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يعني الديوان الحديث هذا في غزوة خاصة وهم مجتمعون فكيف بجميع من رآه مسلما نعم قال جماعة نظام نعم، نعم، التاشي نظام نعم، التاشي وأول, آه، وأول الجامع في الصحابة هو البخاري قال جماعة مع هذا فجميع من صنف في الصحابة يشي نظام التاشي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك